Talata bakwai ga watan Julai na shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. A wasu mahalban sarandi hudu da suka kashe barewu arba'in a dajin tuntuma jihar zandayar jiya an gabatar da su ga mahakunta wani gungun matasan birnin yamai ya kudur aniyar mai da birnin yamai tsanwa ta hanyar dasa itatuwa ɗaya ɗaya hal miliyon ɗaya ƙarin haske a cikin labarin rahoton namu na musamman kan kyautata rayuwar iyali zai kuji yadda wasu mata ke ɗaukan horo kan sarrafa cimaka tsawon kwanaki goma a birnin yamai tun ranar uku ga watan julai Masu mu barkan mu da sake saduwa. Yau da sahe kotun ɗauka ƙara ta birnin Yamai ta yi watsi da takardar neman sakin talalar da lauyoyin 'yan ƙungiyoyin fararen fulan nan na ƙasar Nijar uku cewa da Mudin Musa Michael Zodi da Halidu Munkaila wanda ake zargi da tsara taron tada zamna tsaye. wayannan kungiyoyin fararen fular dai an dakatar da su ne tun ranar 15 da 17 ga watan maris na shekara 2020 bayan sun yi wata hutowa da hukumomin suka hana a birnin yamai barewa 20 na dajin tuntuma a jihar zandar da ake tsaro ne wasu mahalban sarandi suka kashe wa'annan mahalban na sarandi an gabatar da su jiya ga hukumomi daga bisani kuma an gabatar da takardar laifin nasu colonel ibrahim na bello daraktan ma'aikatar gandun daji ta zandayar ya ma mustapha mamman sani karin bayani ya kat person ke tete akwai mutum hudu da aka kama bayan wannan barna akwai nau'in barewa dorkas 41 da aka hallaka aka ceto 28 akwai gangar nama kutum 20 da aka kama fatar barewar guda bakwai aka samu da kuma baburo hudu da aka kama ta da tarin nama mai yawa tuni aka rubuta laifin da aka tantance wannan keɓaɓɓen daji ya yi fice har waje ya zama abin yarjejeniya tsakanin ƙasarmu mu ta hanyar ma'aikatar mu muhalli da kuma kungiyar norway game da kulawar dajin bisa tsawon shekaru 20 tare da maimaitawa gaskiya wata dama ce gare ku da sakatare janar na ma'aikatar na jan hankalin kowa da kowa game da zuba kuɗi da ake kawowa a ƙasar mu bisa tsarin kulawa da abubuwan da suka shafi namun daji na cikin ƙasar mu da muhallin halittu na itatuwa da na dabbobi da ake magana. mai da garin ya mai tsanwa ta hanyar shibka itatuwa miliyan daya shine gurin wani gungun matasan babban birnin yamai wannan kuma ya samo tushe ne daga bikin zagayowar ranar haihuwar wani daya daga cikinsu inda gungun matasan ya mishi kyautar itatiya kuma ya bashi shawarar ya kula da ita nasiru geta mamba tsarin shibka itatuwa miliyan ɗaya a birnin yamai ya ma olivia sugbavi karin bayani Wani shiri ne da ke da manufar dasa itatuwa dubu a Yamai, amma za mu faɗaɗa shirin bisa la'akari da sakamakon da muke samu a Yamai. A yanzu ba mu da wasu nau'in itatuwa na musamman. Muna nan muna sanya itatuwa da muke badawa kyauta ga mutanen da ke bikin rana aifuwarsu, amma muna nan muna ganin yiwuwar ba da itatuwa masu ba da 'ya'yan itace. Domin ina ganin abu mai kyau ne sosai na ba da irin waɗannan itatuwa ga mutane. Zai kasance mai alfanu gare su kuma ga al'umma. Sa ido zai kasance kasance abu mai wuya muna ga sakamako irin waɗannan shirye-shirye mun ga itatuwa yawanci babu su kenan mu zamu hulɗa ta da jama'a ma'ana a kowane bikin ranar aifuwa da wani mutum zan ba shi nauyin kulawa da itcensa. A kowace shekara a lokacin damina wasu unguwannin garin Dogon Dutse a cikin jihar Doso na fama da matsalar ruwan da ke gudana. Dalilin da ya sake na wasu iyalai ke komawa garin gona da zama har lokacin da daminar ta huce. dangance da wannan al'amarin shugabannin gargajiya na dogon dutse na fatan ganin cewa hukumomin bariki sun gina gotoci cewa da kwalbati don shawo kan matsalar ruwan da ke gudana ita kuma al'ummar ta samu sauki isa sumana danne dan galadima yamma abdulaziz dan yuma karin haske matsalar mu guda da tabbaye kowa kuma kowa samun ta ido shine ruwa waɗanda da gani ruwan sama inda mana ta kama gudan anguwa waccan ta da yamma dole mutane sun sun koma daji dan wuri bai zama ruwa duk in sun gangara da can can suka kuma sai su kama ba su shigiya ba mu da su shigiya ba kaga wannan babban matsala ta kuma sai da sai an yi da gaske kana a ciwo kanta tunda ruwan nan in an ce da su za a yi san sai sai sai karshen tudu sai an yi wata sai karshen tudu can ɗaya na adda ramin da a ƙasa ganan wanda in sun ce can su gudane ko a wani unhwani da su wannan babban matsala ta tunda gudan anguwa ba mu tsaya ciki in ka tsaya kuma gidan ka faɗuwa shi kuma ruwa in suna kama ba su faƙi nan da nan in an samu duwar za a aigo ta nan ta ja ruwa ta kai su daji to an kyauta mutanen dogon dutse. jiya ne aka yi bikin ƙasa da ƙasa kan wayar da kan al'umma bisa batun zabaya albarkacin wannan rana ƙungiyar zabaya ta ƙasar niger ta tsara wani bincike kan lafiyar fata a babbar likitar jihar Maraɗi. A cewar shugabar kungiyar gurin da ake son cimma ta hanyar wannan aikin shine yin rigakafin cutar kansa na fata ga zabiya. Ga dai ci gaban firar ta kadida Tuwummuni da ita da Muhammad Mamman. Aiki ne da ke gudana cikin kariya da ɗaukan nauyin cutar kansar fata da bata kazamce ba da kuma kare idanuwa. Zai sa a yi wa mara lafiya gwaji a ajiye duk wasu magunonin fata a zaman su a kuma raba man kariya daga rana da kuma linet na kariyar rana da kuma fuluna kafin ma mu zo nan mun samu masu dauke da cutar kansa da tumer a cikin 'yan zandar akwai wanda ke dauke da tumer da kuma 'yan maradi akwai masu dauke da tumer ko kuma masu alamar cutar kansa wanda ke da bukatar fashin dole ina kira ga dukkan al'umma al'amarin kiwon lafiya ne kuma a sani cewa al'ummar masu ɗauke take da zabiya ma al'umma ce kamar kowace al'umma. A ranar jiya shidda ga watan Julai, 'yan malati 8,200 ne aka ma gwajin cutar coronavirus a ƙasar Nijar a cikin wato uku ne ke ɗauke da cutar 968 sun warke, 57 na samun magani, 68 sun rasu, in ji sanarwar ta ma'aikatar ministan kiwon lahiya. sakamakon gwajin na ranar 6 ga watan julai ya nuna cewar babu ko da mutum ɗaya tak mai ɗauke da wannan cutar ta coronavirus a cikin mutum 86 da aka magwajin kamar yadda sanarwar ta ma'aikatar ministan kiwon lahiyar ƙasar niger ta bayyana mutane da dama na da daurin kai a game da yadda adadin masu fama da cutar covid-19 ke karuwa alhali ko cutar na ja da baya a cewar daraktan da ke kula da sa ido kan cutar ta coronavirus dr adamu mustapha wannan al'amarin yana da nasaba ne da wa'inda ake magujin kuma ake iske ba su da alamomin cutar ta covid-19 ga dai dr adamu mustapha a cikin firarsu da maryama jallo kenda Ya yi sati hudu kenan da mun yi la'akari ana samun kyakkyawan sakamako na kuma bayan mutanen da suke kamuwa da cutar corona a fuskar fadin kasa ga baki daya. Shama'a suna tunanin komai ya kare corona ta kare saboda ana ganin akwai ranar da ba a samun ko mutum daya ko kuma a samu mutum daya Sai jama'a su yi tunanin corona ta kare a yamai. Sai dai akwai mutanen da suke ɗauke da cutar, amma babu alamu da ke nuna suna ɗauke da cutar. Irin waɗannan mutane akwai su don haka ne lokaci zuwa lokaci can ba ka rasa ba akan samu mutanen da wannan cutar ta bulla a gare su wasu kuma suna da alama ta cutar a wannan shekara matasa da dama suka tafi yawon taburada bayan damanar da ta wuce sai gashi kuma bana sun kasa dawowa saboda annobar cutar covid-19 da ta sa kasashe da dama rike iyakokinsu matsalar anan ita ce za a yi noman ne ba har da matasan ba wannan kuma shi ke damun tsofaffi kamar yadda isufu mai lakanin mai saje wani dattijo mai shekaru 75 da ke zaune a ƙauyen garbai tawai a kwamin kinton dikandiya jihar talabiri ya shaida ma sayidi abdu binditan Rufe iyakoki ya kawo mana babbar matsala. Ni da nake yi muku magana, ina da yara biyu da ba su zo ba. Ko shekaran jiya mata ne na ga suna noma, Wannan shekarar akwai matsala saboda matasa ne suke noma su suke neman kuɗi. To idan ya kasance an tsaida su a can dole tsofi su yi noma. Abin da muke so shine a buɗe iyakoki saboda idan ba a buɗe iyakokin ba to noma ba zai yi ba a wannan shekara. Na fi shekaru 25 bana noma amma yau da safe ma ya zama cilas sai na taɓa hauya. Ban samu dama ba saboda masu yi noma ba sa nan. Kenan abin da muke so shine a buɗe hanyoyi wanda zai kawo ma kowa sauki su rinka zuwa a gida. Ina kwana Aladauda, na lura kana cikin fara. Barka Malam Musiyo, kana lafiya? Ni dai gaskiya na sayi buhu biyar na albasa, buhu biyu na lemun tsami, buhu biyu na tafarnuwa da kuma fiye da buhu biyar na aduwa. To alaji ina dalilin sayan dukkan wa'an kayayyaki. To menene baka ce min dai baka da labarin abin da ke faruwa. Abokina kana nufin baka da labarin cutar coronavirus ta shigo gari? Ban ga alakar ba. Haba kai ma, ai waɗannan su ne maganin wannan cuta. Haba alaji, ina ka samu wanga labarin. To to me kake nufi? Alaji, saurara ni sosai. Wa'anga kayan basawar da wannan cutar. Da gaske to kana nufin na ɓata kuɗi na a banza haka? Ni ban waɗi haka ba, amma akwai hanyoyi na rigakafi. To ga mini menene waɗannan matakai? Ala Dauda, masanan kiwon lafiya sun ba da shawarin a wanke hannuwa da ruwa da sabulu kai a kai ko kuma a sanya sinadarin kashe ƙwayoyi. Idan za a tari ko atishewa a yi su cikin kusurwar damtse sannan a wanke hannuwa da ruwa da sabulu. Ka sanya mita ɗaya tsakaninka da sauran mutane. A kaucewa taɓa idanu, hanci da baki a kaucewa ma'amula da dabbobi masu rai idan da hali ma a wanke hannuwa bayan an taɓa dabba a dafa abinci ya na sosai kamin a ce shi a wanke wurare da ake rayuwa da kayan dafuwa bayan an kare. Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Tun ranar uku ga watan Julai na shekara ta 2020 a Yamai wasu mata talatin na gungun zumunci ke daukan horo kan sarrafa cimaka. Wannan horon da zai kana tsawon kwanaki goma zai ba matan damar su samu ilimin da zai ba su damar cin gishin kansu. Ga dai rahoton da Rukayetu Abdurrahman ta shirya mana akai. Tun yau da 'yan shekaru sarrafa albarkatun noma zama wani bangare na dogaro ga 'yancin gashin mata a yamai a cibiyar fwaye arzika da ke samun tallafin asusun tallafawa ayyukan hannu da koyon aiki faffa domin horar da 'yan mata talatin na kungiyar zumunci da ke unguwar bukoki. A wannan shekara sun kawo sabon salo tare da kirkiro wani sabon kaya a cewar Madam Mori Aminata shugabar cibiyar. En set jours, elles ont appris au moins 17 A cikin kwanaki bakwai hmm, sun koyi kusan kalar sarrafa abinci guda goma sha bakwai. Sun koyi haɗa dambun masara, hadda na horar masara, da yin dage na hatsi, da dambun shinkafa, da ma dambun dankalin turawa, da na dankali namu na nan gida, wanda za a iya ajewa har yayi shekara biyu. Tun da mun lura a cikin mu ana yawan noman dankali da dankalin turawa, amma kuma sai a bar su su yi ta ɓacewa, saboda ba a sarrafa shi ta yadda zai jimawa. C'est pas transformé pour que ça dure longtemps. Cikin kwanaki bakwai kawai na horo, matan sun sarrafa fiye da buhu shida na hatsi zuwa wasu abubuwan ci. Wannan horo ya taimakawa waɗannan mata samun 'yancin gashin kansu da kuma kawar da zaman kashe wando. Maryama Abdu ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana. Muna zaman banza kawai, mu kan ba mu nan ga gane komi. Amina ta kawo mana wannan ƙungiyar mai suna zumunci. Ta ce mana mu tashi yanzu ba a yayin zama hannu sake. Aikin da muke yi yau shine kuke gani, kuma mun ta amfani amfani shi kala-kala tunda a cikinmu kowace ake ce ta tahi ta yi shi a wani wuri za mu iyawa. Domin ƙara kasance a cikin gashin kai bayan wannan horo waɗanda suka amfana za su samu rakiyar fafa a cewar Madam Mori Aminata. Après Bayan wannan horon, Faffa ce ta ɗauki nauyin shi gaba ɗaya. Suna da ma kayan aiki. Kenan yanzu ƙungiyar zumunci na da komi wanda ya shafi sarrafa abinci. Ba sai sun yi shawagin nema ba, har injina ma. Kenan bayan abin da suka koya, za su ci gaba da yi. Euh, wani bashan koli na mako biyu zai gudana a ranar 15 ga watan julin shekara ta 2020 a makarantar sai e domin nuna wa mutane kwarewar tasu. anan muka zo ƙarshen labaran na sashen hausa amma bayan labaru na sashen faransanci za ku saurari wato shirin na filin mata inda rafikata ta tahar da bakin nata za su tattauna kan illolin cutar covid-19 akan kasuwancin ɗiya mata mu kasance lahiya Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na na Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na Marite da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.